Assalamu alaikum barkan matasa da warhaka. Sunana dai na na Khadija. Ni a matsayina na mace, I am very disappointed. Idan na ce I'm very disappointed, I am very disappointed. Wai menene kodin? Menene roci? Da mata sun ɗauka wannan abin ya zama ruwan dare. mace sai ta mai da kanta banza saboda kwalban kodin mace sai ta mai da kanta ba ta da daraja saboda kodin abon maye wannan abin yana dufe min kai anya kun san cewa kodin yana da illa a jiki sosai anya kun san cewa kodin yana cirewa mace sha'awa anya kusan cewa kodin yana rufewa mace mahaifa anya kusan cewa kodin taruwa yake a cikin cikinku baya narkewa a matsayinki na mace har da mazan bai kamata ba wannan abin an yi shi saboda tare ne an yi shi saboda rashin lafiya amma kun ɗauka abun nan kun sa a kai har mara lafiyan bai isa ya siya ba saboda me the money is too much sai ka ga maganin tari da ake sarwa 150-200 is getting to 3,500 what for? sannan abu na gaba akwai amfani da ruwan magarya shi magaryan nan ganyen shi za ki same shi ki tsaftace shi ki ɗaure shi ki sa shi a tukunya ki dafa shi ya zama kin tace shi ruwan kina tsarki da shi shi ma da ɗumin shi to shi ma wannan yana dawwaman ma mace da ni'imanta a jikinta shi ma yana ƙara ma mace ni'ima a kowane lokaci idan da hali ki samu ganye magarya ki tafasa shi ki amfani da ruwan wurin yin tsarki idan baki da halin samun ganye magarya akwai kanunfari kuma shi ma hanya ne mafi sauƙi da zaki iya tsarki da shi za ki aika a sayo kanin farin ki naira hamsin naira ɗari kin zo shi ma kin wanke shi kin tsaftace shi kin dafa shi ya tafasa kin tsiyaye ya miki daidai yadda za ki iya tsarki da shi ku shi ma wannan yana kara ma mace ni'ima a koda yaushe yana dawo miki da ni'ima a jiki